ya isa ni na daure. Ah! Allah ki shuru. Ni na daure. Ba irin musibar da baki ja mutane da wannan dan aukai naki bajiya. Kai yaro. Ka daure ka kwance mata tsantan kiyata. ba samu lafiya masara za a cikin gidan. Amma ba wani to kake ka daure ka rage ni. da ta saki yar dan akuyan nan jiya ba irin kewayen da ba garin nan ba kowa sai da kai masa barna shikenan sai a bar abu ya lalace to kuma mu shikenan a cikin gidan nan mu ne ba za mu samu kwanciyar hankali ba a cikin gidan nan hmm? shafa ka ji kai kai in ka zo ka zauna lafiya ka zo ka aurar da ita mana fa idan ma ta audu yayin da ba ya mutu ni kake cewa in shafa in ji eh. in shafa in ji ka aurar da ita ربع ساعة ليس المقبول فتا فتا با زبون بعد زبون كل زبون زبون wannan ba karatu alqur'ani kake ba kawai dai ka ka karanto karatun ka na jeji ne kana gaya mutane abin in karatu alqur'ani ne malam buba ba babu ne koyar da mu ke ni kar ka fesa min gwadan Allah wallahi ba ka da mutunci ah! ka zo ka saka mata a bata ka zo ka saka mata na gaya maka ki hakuri ba ah, ah, Ba za ta zo kama ba dauko ki hakuri kai ta raina shi zai take maka ni hmm? da bukatun da nana ta yi a za ta bari gashi nan ni za ka ce ka je ka kwance mata amma yau ba ruwana duk gwaramar da ta kara jawa ba abin da yi min zafi ka bala ba zan kwance ba ungu ka je ka kwance mata mu je ka kwance shi sa sa Baba zo, zo baba. Eh, ya zo. Dan Allah ai wa yarinyar Dan Allah. yaro kenan yarinyar nan ka san halinta duk garin nan babu wanda bata ware fi ba sannan wa kake ganin zai ɗauki kurwa a matsayin matarsa saboda Allah ba lokacin da ka auri mamun mai take kuma kurma ce <laughs> yaro ne kai takarai mara nan bane ye a'a to ba ku siyo min magani ba ya za a yi mura ta banni ah to kuma numu da ba gani nake ba mu mu yanzu yaushe zan ba sai da ban mu Balantana mu masu siye da siyarwa sai mun siyar muke samu a ah, kai dai baki da ne bayewa kawai amma yanzu akwai abin da yake cin kasuwa duniya irin goro da sigari a'a eh mana in banda karuwa wake sai da taba da sigari sigari da goro a gidansu ai sai wanda ya karuwanci ni na gidan su bulluwani ce na wai to kai da kake magana nawa muka siyo abin nawa aka samu riba kai kwaɗa fashi ma ya nuna maka samun kuɗi ka ji ka nan a ka ci haɗa na fashi da makami na fashi da makami da yake tsara hanya ko ya dirki gidan mutane ya fusga dole a bashi ko kuma a bashi ta ƙarfi yaji ko ko bindiga ya nuna a bashi dan bakin bindiga ma a bashi a a to me maraban ka da dan fashin shi bakin bindiga zai nuna a bashi kuɗi kai ko idan ka so mai tsikaro bakin ka ko ba dan Allah ba mutum sai ya baka zaka ce ni ina sai da sai a'a yau ne da ke dan ayi qur'ani da hadisi a bani kuɗi na kuma ni na hada ni da kada kaina dan fashi da makami Ah, in dai wannan soki buris din da kake yi ba shine wa'azi kake tsoratar da mutane suke ɗaukar kuɗi su baka to Allah ya tar da wannan wa'azin naka. Eh, aiki da ma na sani kan kuɗi. Jamila! Ka ce me? Ka ce me? Shege ka fasa ne ka kai yau Ka ce me ne? Eh ga ni na zo ka ce me ne? Ki ce akan nawa? Abe? Eh. Wai ne? Ba ka ji abin da yake ce min ne? me isa baki da kunya ne eh ka Allah ka gama da ni ki na san akan kuɗi da uban kowa masu ki kwafsa ki kwarai kuwa ko da da ubana ne zato ɗan tata ora ora sai rasa kunya ɓeran tanka wato ni kika raina ni ne marainin wanki ko ya jaka uba <laughs> ai to gani nayi baba ai sana'a kace shi can wani abu ne ai ba ai abu kudi ne aka jaka uba kin ji ko ai dan ta taba ne ko bai taba sata ba eh, almajiri kuma dan fince ne ko so nawa mu ana gurin da muke zama ana kama almajirai sun yanka aljihu a'a ne ma baba shata ne ni jina faɗin haka ne ma a waka gudanar ake kama ba kai sha ka je na faɗi ni ku ne ki faɗi kin ji abin da ƴaƴan naki suke yi ko ƴaƴan mu ne wallahi ki rika ja musu kunni ki rike musu faɗa wayo Allah na kai ba za ka yi musu ba ni ce zan yi musu ba kai ne namiji ba in ba kai musu ba zai musu amma ai kullun sun ba suna tare da ke ba da ke zike ba a gida ha kuma in banda abin ka ba ba ai dan an ce maka dan caca ai a san mutum akan cinikin sa in ya bari san ya daina adala <laughs> kin ji ko ina ruwan wulakin dis cin danko har da suka za ku shi fa shi sai isaro magana saboda ba kunya zo bai ganin komai ba kunya ike ji ba ah, ah. sai isaro magana ya faɗe ta yadda yake so bai jin kunya kowa a'a to ba da shi kake ba da ni kake so kake ka zage ni ka bige da shi malam amma dai ba da shi kake ba. yi ke yi Allah tuwa makanta makanta ki ta tagara na. A shi ne to ai ni ma an faɗa maka. Ai ba wai mu muka ɗaura a kanmu ba tunda ba da shi aka aihe mu ba. To ai zuwa yayi ya same ni. Ke fa garara ce kai kar ma ki rintan makanta wallahi. Garara ce ke ba makauniya. To kuma yaron nan ma ƙarya yayi kai iro? Ƙarya kai ne? Ai ai a garin nan kaf idan ka samu yaro komai kankantan shi kace masa kai ni gidan jatau dan caca hannan gidan yaro zai zo ya kawo a'a mu ko idan me ne aljanna yaro ne mai nemi idan ka anan aljanna ta mai rabo ce baba kenan baba kenan wannan rashin wannan rashin gani na kenan da rakula Alewa. Eh, zubulu. Kana lafiya? Sumul sumul lau. bari ba ran taba abi ba ko ta ba ta kawo irin tamun ce ta da irin ta ta da ku gaskiya ne ne alewa ina jin ka in ban da babu hasada babu hasada a garin nan a ce ai bikin masu maganin gargajiya hmm. a ce ko sunana bai fito ba hmm? da a cikin wayanda aka aka aka aka dora a maganin gargajiyar nan waye kai ne sanin maganin gargajiya gaskiya ne hmm? a ƙasan nan in baka manta ba ta ka zubar da zaƙin in baka manta ba har ƙasar indiya na je na san sirrin itatuwa subulu indiyan masu fim ni da su bulluwa tun da jaja ya samu Allah ya kai mu gare ta ka ce ka ga amita baccam ah. <laughs> bayya kenan <coughs> amita bacca eh. bacci ne iki raba mani da shi bacci eh. lokacin da zan taho haba ni kaina na ji tausayin ta ce ike bayya bayya zan da ki ba ta kuɗi na shi bayya ce ya yaya na ya yaya na za ka shigo ka bari ne a wannan kasa ta indiya san ce kuci sun fata aye lumus kuraye ashe kuci kuci hota me yake faruwa ya fahimta da kuka ya tsage da ihu kuka kuka wiwi to ai na ga ku ko abin baya kuka to ni ko sai da imani kuka kuka ya kama kafa ta kasa suna rike wata kafa a tsuguna ce yake bayya kuci kuci hota tahi zan da hi ba tahi ku hi nahi nahi na ce nahi din ma'ana kakka tafi ka bari ta ce masa ya wani ai da ka sani da kun to tare da shi ƙarya kake tunanin da yi ko kana gaskata ne so ai magana taka ce ta zama haka haka haka haka ka kare min bayani watakila sai in fi fahimtar ka india ka san noodle Mhm. ka san nuwa dilhe ah, na dai jin labarin ta to nuwa dilhe buka fara sauka Allah sai da dai tiyata 63 a ka ce kai yawo ka ga mijin su jadu na gare su kinko mai zigare su fitan na gare su kabadi kabadi duk ka gansu to ita kabadi kabadi din eh sai da muka soyayya Allah ya yi ba za aure ba uh-uh. to da ya zaka da wacce kuka tafi idan na ce zan baka labarin nan eh. na gaya ma sai eh. an kwana isa kwata subhanallah gurba gurba gurba wannan ai wulakanci ne kai dan bala kake yi bala'i ya abu ita ga ta dutse ba ji za ta ba akuya ta ya fada ke dan mutane garin sai ga uku yau da haƙila haƙila kai da kuma an lalata mun kayan kuma kana ta kuma kai Allah ka fara ta kai ana ta kai waye ke ta kaya ana ga yaki waye ke ga kura waka shi ne yanka ya ce ɗauke ɗauke mahamman sau jikinka an bani cinka ga caca to sai ku yi wani murna ɗaɗa tun da ake bai Zubulwa! Zubulwa! wake har yanzu baki fito ba baki gama abin da yake wake ko doyin bayin nan bai dama ki saboda annabi wannan ko fata jikin ki zaki sauya ai ya isa a ciki zuwa fata cikin gidan nan mantawa ne ban shiga da buta ba buta kuma eh, shiga da buta ba kin ga buta nan ga ta nan hannun ki na gu hannun ki daga hannun ki na gu Idan da abinci saboda Allah ne mutum ya shiga bayi ba buta. Yesu Allah. Hmm? kuna mutunta shi wallahi mantawa ne To sai ka I got madam dan madam dan madam dan madam wai wai wai wai me haka malam kwantar da hankali ba abin da gani ai ni kin gani nan tela ne wanda in kaya sun yage kawai ake biya nan ɗinki wannan wani irin rashin mutunci ne haka me abu rashin mutunci a cikin wannan magana me aka yi na rashin mutunci to yanzu da ka kaɗe ni fa A'a ai ni in na kaɗe ki abu ɗaya ne. Na san dai dole zani zai yage ko riga ta yage. Sai ki bani ɗinki ki biya ni. To me haɗi na da kai? Har da zan baka kaya na ka ɗinke mu. Me haɗi na da kai? Ya haƙuri ban gabatar da kaina bane. Ni tela ne. Me ɗinke riguna da zannuwa. Da duk wani kaya da kika sani ya gage ai ga kaya na. Kin ga tela? Kin ga alama? Yanzu abin da nake so da ke in kina da yagagun kaya ko a gida ko a nan hanya ba na in ɗinki ki biya ni. to Allah ya sawake Allah ya kiyaye ai ko garin nan an rasa mai dinki ni ba zan dauki kayana in baka ka dinke mun ba mara mutunci kawai <laughs> to to rashin mutunci da kike ganin sa ni da ma an gama raba shi a haife babana ne ya karba shi ma bai rike bai watsa muka zo muka fatali da rashin mutunci gidan mu duk bamu da mutunci aikin mu shine kawai a bamu mu dinki amma a biya mu na san gyatumi ko gyatuma ba za su rasa zani ya gage ba dai a wannan mara da ake ciki je na girman kan zo ki hau nan ko in dawo da kayana nan gaba ki hau kariya kai ki ki ba mu dinki kai mari yaya Allah zai rufa miki asiri dan kina kula wannan mutum ba fa kula shi ne ba haka kawai ina tafiya ta yazo ya sha gabana da keke to shikenan ba laifin tasula labarin laifin batir ne da kin san ko dan gidan waye da ba ta ɗaki na kula shi ba dan gidan su ulli ne ai kuwa ma an ce harbi ga dan jaki gado ne kwarai kuwa ai barewa ba za ta gudu ce ba na bane in ban gaje shi ba zan ki ma ki gaji ki ya mari ita fake Allah ka shirye shi a kin ka maka ki kika to go waje daya da biyu to wannan an ji da kan yau ce ba laifin bane laifin batiri ka ce ba laifin laifin batiri ka ce ba laifin coci da bane laifin batiri ai ba duka ai ni ba na duka kakka na ba ba na sallata ne kakka ga Ka na ga na ka kakka a wayo an ya ko biya nan dinki Allah ba ba faɗa biya nan kawai dinki wallahi gwandan ji biya nan dinki wallahi gwandan ji haka ai ƙasar zamba ba farilla zan ba ai di wani tela ne zai dinke ba komai gida ya zo in ba a je a samu kuɗi ba a samu kuɗin zare to ka ce ma sana'a sana'a da dalili da gati maka sana'a mu dai maka zauna kan min iskanci ke kuma ki je ki tambayi mahaifinki ki ji asalinsa duk garin na shi yake saukan mangwaro shi sai ya baki da tallan mangwaro sunansa mai karfin gijigar mangwaro ba a saka makata in zai yi saukan mangwaro haka yake hawa kiririf ina karfan lau ganin gaba kowa ya zauna a nan inda yake kowa ya zauna inda ya kamata hmm. to abin da nake so da ku wa'azi zan muku amma kafin nan bari mu wake tuwo da shinkafa hmm. Ala ba mu tuwo. Ko gaya ne. Ana ba mu tuwo. Ko gaya ne. Taliya. Sarkin daɗi. Taliya. Sarkin daɗi. Ala ba mu tuwo. Ko gaya ne. Ana ba mu tuwo. Ko gaya ne. Taliya. Sarkin daɗi. Taliya. Sarkin daɗi. To abin da nake so da ku. Mm. Din inda aka ce yaren kirki ne wannan. Na'am. Idan uwarsa ko ubansa ya aike shi to ije cikin farin ciki da walwala da jin daɗi. Ƙwarai kuwa. In kaki in aka ce babanka ya kira ku ko uwarka ta kira ka kwarai kuwa kwarai saboda ka kada yaro ya zama bayan zuwa makaranta za a aike shi ya fushi kuma kun bai ce da aiki a dinga zama yawa wa wannan ne tamimu ne tamimu mm. dan gidan rabi mai gida eh dan gidan rabi mai gida je na ce ka je ku ai ba sa ji ai ba sa ji wa wannan Musa Sadiku ne wani a Sadiku ne ai naji kan eh haka ne ne wani um, Yushau wannan Yushau wa'azi ba ka zo wajen wa'azi wannan baya ne wannan har ce kallon barkina gobara ne eh to wannan ne ban sani ba ban san dai yanayin yadda aikin zai kama ba amma idan dai na je duk ma yanda ake ciki zaki gani to ni gaskiya in za a dawo a kan da tsaraba ke dai wallahi tallahi kwaɗayin ki ya muke wa ke kullum abin daɗi abin daɗi to duk garin nan wa ake abu mai daɗi in ban da kai to dan garin nan yana so shi ni abin da zan gaya miki wallahi tallahi ki rinka bi a hankali wataran wataran wannan abun daɗin kai je kai ke cikin wani hali wallahi wallahi duk garin nan ba wannan bai ya san abun daɗi assalamu alaikum na jin ma ga barau din Adeba. dai ba ka da lafiya Allah ya sa. sai yanzu kai kuwa tunda ai ka san dai ba haka muka da kai ba ko dan Allah ka yi haƙuri abokina wallahi na biya ta wani waje ne na kai sako to amma shi kenan sai ka bar ni kuma ina ta jira fi sabilillahi abokina wannan ba hoyala bace a gidan su ta ce mana idan ba goyi laba a garin nan waye zai zo na matan nan su daji ai sai su kai ni ko wallahi sai na latsa ta wa za ka latsa ta bismillah amma ka san dai cewa a garin nan ba sa ganin kowa da gashi musamman ma wannan yarinya me sigari me sigari Sigari za a bani. baka ni kuɗi za a hana ki kuɗi ne ah wannan matsala ka ce kai ba ni kuɗi in baka sigari ke ba a gidan subulluwa ba ce tambaya kake kuma ba sani ita ce ya kuma na kina sayar da sigari a'a matsala ta ce ina ruwan kamala wannan kwalliyar fa dama ne kwalliya gaskiya ne masu magana sun yi magana barewa ba ta gudu don ta yi rarrafi dakata fa malam ni nan da ka gani nan bakin magana ce idan ka faɗo ɗaya ni dubu zan faɗo maka kiyaye ni bana so idan siyan sigara zaka yi ka siya idan ba za ka siya ba ka bani waje ko wuce kin gaje ki umma ta gaida Aisha umma ta gaida Aisha oh. Allah sarki ashe dai ba manta da sunan kakus kakattawa to sai aka yi kakattawa ah, ne haka ah! wallahi da ka taba ni da yau ka gane ba ka da wayo dan Allah bai da ba yare sunan ka ga Aisha umma ta ga Aisha ga ka ta da Aisha Aisha Aisha Aisha kana ji Aisha Aisha wa alaikum assalam wa dama na aika kira ka ne gobe juma'a ina son ka sanar cewa kan na ƙara kuɗin haraji da goben Allah kai ran kai daɗe ni ina ganin ba maganar ƙara haraji ya dace a fara yi ba a yanzu akwai mutanen da ya dace a daidaita mu sahu a garin nan saboda sun addabi mutane ana ji ana gani kuma an rasa yadda za a yi da su kamar suwa kenan a nan garin wato misali ranka daɗe kamar su bulle kaga yana yawo a garin nan yana ta sayar da magungunan gargajiya ba tare da ina da ilimin komai a kansu ba haga hakan yana cutar da marasa lafiya maimakon a ce sun samu lafiya sannan kuma akwai huwaila 'yar gidan su bulliya tana yawo a garin nan gandan gandan da ita tana sayar da sigari maimakon ta fitar da mijin aure ga kuma haladu ya labai ɗan gidan su yana so ya ɓata mana shigar mu ta al'ada mai mutunci ya kawo wata al'ada mara asali sannan ranka ga kuma kurma 'yar gidan su idan shahincin ta ya motsa sai ta tabin ɗan taure za ta kama saboda son haddasa fitina ya tashi hankali a garin na labai ka duba yadda iro ɗan gidan su bulwa yadda yake tsorata mutane da wa'azin ƙarya yana bara dan suna bayi sadaka gaja ta mijin su bulwa shi ma ya kashe zuciyarsa baya aikin fari bare na baɗi sai dai tara mutane a garin nan ai ta caca yana kirkiran ƙarya yana danganta shi da addini ya kamata a ɗauki mataki akan haka ko ba haka bane Allah ya taimake ka haka ne kai daidai gaskiya ne yalla ba shi kai ma ka san wasu ai na karasa ne domin ka san na san Allah ya taimake ka amma ko ba wannan ne a gabana ba mataki kawai zan ɗauka shine akan wanda ya ƙi biyan kuɗin haraji sabo da na ɗora za a biya wannan haka yake fa idan mutum ba zai iya biyan kuɗin haraji da za a ƙara ba ya bar maka ƙauyenka gaskiya ne to amma ranka ya daɗe ga wuta ta doso mu maimakon a kashe ta sai kuma a barta ta mamaye mu liman maganar fa da ya laɓa ya gaya maka ba ba shawara ba ce umarni ya baka kawai ka sanar da mutane haku haka umarni nawa cikawa daga gare ka da haka zan cewa ya ƙauyen nan in ga yadda in ga yadda garin nake ciki gyara kin da gyara kin da kyau alheri gyara kin da kyau alheri gyara kin da kyau alheri gyara kin da kyau alheri gyara kin da kyau dan Allah in ke alkali na gaishe ki Allah Allah kai kuma al in kali mahaukaci mata ta na gaishe ka kana yi kuka tashi kira Allah Allah don Allah na kwata ɗari Allah Allah kau na kwata ɗari ɗarin nan za ta sai min alala guda bakwai don Allah kaki rashin kai mm. wai don Allah mm. me ya faru ne har yanzu ba ka haɗu wannan to banda abuka a kasan su bulluwa tufa ya zo girma ya cin mata saboda haka eh girma ya cin mata saboda haka me yasa baka san saki ne dai a a kwane ne kaban kage tiya azabar kati kai wallahi tallahi ga wannan ga wannan wannan wannan wannan yar ta kamar mutuncin nan wallahi yanzu za ta zo ta matsa mutane ne da sana'a ta zaka ce ba ta mara mutuncin taɓa ne ko bai taɓa sata ba ya saci katifata. Allah. A'a, salamu alaikum. Au, na tuna fa ba mama in sallama. Tunda ba za ku amsa ba ga gura ga su gabi. a ƙara gaba ba za mu siya ba jitan dara kuɗina to inda da akwai kyama tambaya ai tun da ke jin uh, uh, shiru babu jitan dara fa ba na son irin wannan abin fa kaga ka zauna da babana kuna ta cika yi zaton zan daga ma kafa wallahi ba ni da kyau ba ni da mutunci ba na son irin wannan abin fa <laughs> waila kowa sanin baki da mutunci barewa ai ba ta gudu ba dan ta yarda ni amma abin da nake so da ke ki dan kewaya mu ma gashi mun fito bakin sana'a abinda Allah ya kawo sai a baki kai kokari ka bai wa yarinya kudinta sana'a take wallahi tallahi na rantse idan na je na dawo baka tana da mun kuɗi na ba na rantse da girman Allah zan ma rashin mutuncin da ba za ka gane da ko wani cece wace ce na rantse da girman Allah ji tandara na gaya ya ya hakuri zai nema maki kuɗin ki dan Allah ka dan Allah ka kokari ji tandara dan Allah ka kokari ka samu kuɗin ka ji aha an sha tabara je mu je mu je aha kaka amma dai Allah wadaran wannan tafiya jatau jatau magana ta fi ta gaskiya ya kamata ka tsawatarwa wannan yattaka ya za a ce dan Allah yarinya ta fara wuce gona da iri kana ji kana gani zai kauya yarinya tana mutane rashin to in ban da ma dai rashin hankali da rashin tunani yarinya dai kamar wannan muna zaune da mahaifinki muna muna sana'a hmm? amma yarinya ki zo ki tsaya tsayin daka akan mu ki ci mutuncin mu uba ba zai iya cewa komai ba ayo ma banda ma dai ita duniya da tai mana gwatsan kyanwa yaya za a ce yarinya sabbali sabbali yara irin waɗannan masu zubin kamar ka juya dan wake dan alala a gwangwani a ce ba su da mafaɗi kenan sai su ta abin da suka ga dama saboda Allah da Annabi kana gani ai ku dakata wai a cikin nan kaf a cikin mu nan kaf wannan kare ne babara ba eh durwa kai ji tandara da kake ta wannan babatu ina yaka take ba sai da ƴanka ta cikin shege ta haife maka ba sannan ta kama ta ta ta kama hanya ta shiga ta shiga mun san abin da ta kasa a barki gara ne wannan gora ne da sigari gashi nan neman haƙin kan na kanta take ita ƴar taka yanzu mun san abin da take kasawa a barki jatau an san me ta kasa ba ɗaki ta kama ba kai ba ka san na ce ka san abin da ta kama ɗaki ta kasa na sani ha na sani taba ka gaya mai ni ma na san abin da yarinya ta kasa goro gora ne da taba gashi nan kai ko ka daki ta ta kama ta kasa ka ta kasa bashi ko ko kai kai kai kai abin nan a wannan zamanin dan waye hana fulani zaman lafiya sai namiji sai cikakken namiji danka ba ba ba ba sa ta shanu ke yi ba shekara nawa ake aka yanke masa a jarin na ce shekara nawa ba fulani suka suka hana sakat ba aka yanke mishi shekara goma babban ɗanka to namiji shi ɗayan yana ina yanzu ba yana barki na daudu ba kai kai akwai bakin ciki a abin nan mm-hmm. dafa abinci wajen namiji ba laifi ba ne ba za a zo ana cewa ɗana don yana dafa abinci ya zama ɗan daudu ba wannan abincin kaɗai abincin kaɗai ke dafa a tsine mai ƙarya abincin kaɗai ke dafa wa kabi eh. ba ka ganin yarinyar nan ne ah ba ka ganin ta na ce wai to to to ina ganin ta ya za in mata magana ya ba za ka mata magana ba yanzu ba ka ganin abin ta janyo mana ba ka san kurma ba ce a gidan su billiya to dan kurma ce ba ba ka an kan da ta ba wallahi tallahi da na ciwo wallahi da sai sai sun garshi mutunci wallahi ah kai an mata magana ta yaya za a yi ta ji sai kai mata alama sai kai mata alama da za ta ji daga da Allah ka mun kafar nan ka mun kafar nan ce ah! wai na ba ne yarinya buga buga na anya buga Allah ma ya kiyaye buga kai ta haɗu masha Allah kai hanya wannan za ta yi mun daidai kuwa ban sani ba ni ba ka riga ka biya ni kuɗi na ba ka gwada gani mana in ba taimaka ba ka kawo a sake yaga ga ɗinke ka biya ni shine wannan ai zalunci ne banda kuɗin da na baka na farko gadon gidanmu ko baka sani ba ne kai ba gidajen ina ne ya ana ƙoƙarin a wayar da ku ne kuna ƙoƙarin ku tura kanku cikin dau wannan riga irin ta ake yayi abu mata a ɗinka musu riga ta fitar da su a ɗame musu jikinsu maza a ɗinka musu riga ta fitar da su ta ɗame musu jikinsu ya ina ƙoƙarin fitar da kai fili kana ƙoƙarin kamar da kanka dubu ne so kake ɗinka ma irin riga ta bincike miya ni kaɗai daga irin takardu na kuma ban so ne ku kai ni. to ni sai dai ka gyara mu. me. eh. salamu alaikum. wannan ai wulakanci. ta ya zan iya sama wannan ta ya zan iya sama wannan wannan. ta kai ta kai ma yawa a rage amma ko na ce ya min yawa ta yaya za a yi ko makaho ne ya shafa ni ya shafa wannan wannan ya san ba daidai yake ne ba to ai ni na yi maka abin ne da na ganin maje gaba saboda yanzu wandan da ake yayi kenan sunansa fensir fensir kenan abin fensir ka gani a jikina a'a fensir ka gani a jikina ko ban ga fensir a jikinka ba ai ne maka abin da mutane suke yayi za ka gyara ko ba za ka gyara wai kai kullun sai kai ta magana binni binni kullun kana zaune a ƙauye ba inda kake zuwa kullun sai ƙarfe binni kai kai na fi ƙarfin ka kira na kuɗi a duniya ba inda ban kewaya ba yawon da ne baka yi saka yin shi wallahi duk gidan mahaifina a duk arewa shine mutumin da ya fara zuwa indiya saboda awo kai yanzu ko sunan mahaifin naka ma baka karawa mahaifinka ne ko mahaifina na kin kara to ko sunansa ne na gaskiya na ce saboda anan ka jira ni da Allah ya muke ciki da kai wai me kake so maka ne barbushi wai baka ji abin da na faɗa ma kana suka dinka min wanda to kai kurma ne ko kai kurma ne na ce maka fensir ne ko so kake goya ka amma ba dalla kurma ne ko ni makaho ne ko ya makaho ya lalaba jikina ya lalaba wannan wanda ya san ba daidai yake da jikina ba kawai dai kai baka so ka waye ne amma ka fensir da zaka ringa kewaya gari yan mata suna ganin ka suna jin cewa sun ga saurayi ni tsatse ka zauna kana tafawan masifa to kawo wani kawo wani kudin a yaga a gyara maka shine in kana so in ba da wani kudin a sake rinka mun eh. kudin da na bayar na farko ba ni kuma aikin da ne ba ta min aikin da nake so kai ni fa baka yi ina gwadin da kamun to shikenan ina zuwa ni ba za ka bude min ido bari in ƙara gwada kai ba wani mutum da ya sai bude ni ba na jin tsoron kowa wallahi duk girman mutum faɗa zan yi ba abin da ya faɗa Allah! <laughs> Allah! Dan Allah ka yi Dan Allah ya za ka gyara ko ba za ka gyara ba za ka gyara ko ba za ka gyara ba zan dauke kan dauki kan ba nake kan ba nake kan ba nake kan ba nake kan zan gyara ba nake kan ba nake kan ba nake kan zan kara kan kara da kitan za ka wallahi zan za ka yi wallahi zan a kula mun da keke na a kula mun da keke na na hawa Ah, Allah gafarta malam. Allah ya taimake ka. Na so na aika a jira mun kai to sai kuma gashi Allah ya sa na biyo ta nan. Dan kai dai da ka aika ina na zo da gaggawa kuwa. Ah, Allah gafarta malam. Da fatan ka san adadin almajirin da kake karantarwa. Ranka ya dade na san adadin almajirai na. Sakamakon kayan masarufi da yake haihawa tattalin arziki ya yi kar gwamnati ta ga yaya za ta yi ta fito da sabon tsari yadda za ta samu kuɗin shiga to duk almajirin da ke karkashin ka ina buƙatar ka gaggauta sanar da ma'aikinsa zai fara biya wa ɗalibansa haraji a nan makarantar haraji kwarai kuwa haraji turan kai da ni na ga mu karantarwa muke wannan bata shafe mu ba kaga alaga bata malam kowane ɗalibi naka sai ya biya kuɗin gundumar da kwanan da yake yi a cikin gunduma ko garinsu ne ai gani na yi duk gundumomin ƙasan nan da garuruwan da suke ƙasan nan akwai malamai da almajirai da ake karantar da su amma ba sa biyan haraji da ka ta ma za ka ja da faɗan mai gari ne ni shawara nake bayarwa ba masu to alaga bata malam mm. umarni aka baka ba shawara ake son shawara ka ake so ba Allah ta malam. Allah ce maki mai. A nan garin dan sarauta ne kuma gado ne ba ta ka haiba. Daga yau sai yau. Kar ka kara ina faɗa kana faɗa. Ba na magana biyu a nan garin. Gaskiya ne. Tara kin tsiri Tara kin tsiri Tara kin tsiri Tara kin A cikin wani karatu. to kai Allah ya sa ka fara ni sai kin yi haƙuri kuma kin yi juriya haka ciwo iki yanzu za ki ji duk duniya ba kamar wanda aka tsana sai ki to amma Allah na jarabta bayansa ta kowace hanya abin da nake so shine abin da kika ji ina gaya waɗanda suka kawo yan uwansu in sun samu wannan larura ta yau ya zo kanki sai kin yi hakuri kuma kin zauna guri ɗaya. idan kika ce za ki ringa wasa da kafan nan to za ki shekara azumi ko kuma ƙarshe za ki zama gurguwa kin ga ba za su haka ba sannan abu na biyu da nake so ki rike shi ne wannan larurar taki bai zame miki lasisin zama ba za ki ibada ba idan lokacin yin sallah ya yi ya zama dole ki sa a ɗaura miki alwala kina daga wannan lokacin ki kalli alkibla ki ibada ki amma kar ki ce wannan ciwo ya zama lasisin ba za ki ibada ba shi kansa ciwon ibada ne kin fahimta ko Allah ya sa ka fara ne Allah ya baki lafiya bari in alwala tun da lokaci yayi sai a zo a ɗora miki alwala ko bismillah sallu Jalego yana da gane idan na taba yi kan kai babu na a hankali haka za ku da wanda kututturai da wanda kututturai kai kaga daga jinjin dawa da kututturai na tsaya tsaya saurara saurara a daji muke wallahi ai nan daji ne bakin rai bakin fama wallahi sai kaman kuɗi na shi ne kake mu wannan ihu ai ba kaga bari ga to shi kuɗin ka ko dawa da kututturai sake ni sake ni zuciya ta tana wani sake ni zuciya ta tana wani an tuba abu da dai dai coki dai rantsi da Allah ya sake ka ko oh, wallahi kwandala ba zan baka what jitan ina zuwa dan Allah kai wai gaban bulkoli bai zan je maka ne jitan da samu dan wani abin ka bashi mu zauna mu ci gaba da lalakati na lura so ike ya bata al'amarin nan jatan mhm. na akan wannan abin ba zan bada ko kwandala ba dole in coge in nemi kuɗi kai ka sani in huwaila ta zo na zata ta zo karɓar kuɗinta an ba ta samu kuɗin nan ba ni ka san rigar mutunci zata ta yaga mu ya karɓi su ta da goro kai ba ubanta bane kai mata magana mana ta daga masa ƙafa idan ni ubanta ne sai a taushe mata haƙƙinta ayo kuma ya wannan ba ka ta sayar ba ya kuke nema ne ku rikirkita ne ne ne ne kai ah! kamar ya karkice a ah! to ya baka da gaskiya lahi <laughs> bilkodi <laughs> wallahi zan muku gangi eh, eh. wallahi zan sa muku gangi <laughs> zan sa muku gangi kaga bilkodi eh? bilkodi bari in ga muku na bilkodi na rantsa ya Allah jatau jatau wallahi akan kana sha'awar kama mun wuya zan hau katan duro ah! in samu katan biredi in ci kai wallahi in kokko ka ko alalaka ne kuma billahi allazi la ilaha illa huwa katuwar bishiya zan samu hau da gwangwana yan alala guda ashirin an dinga zazzage su sabal sabal sabal suna zuba yana gama cinye sun ci kaniyar kawai kun san eh? Allah eh. hankalinku alƙalinku a yanzu ko bokiti karku ku saki ku so in baka wannan shawara saboda na ɗauka kai ma irin tsohon mai gari ne ba za ka yadda ba amma ya za a yi kai da garinka a ce wai mutane su dinga baka kuɗi kaɗan zai biya barin ka shi daɗe kai ka kore shi kawai ya ban baka ƙasa ka kawai gaskiya ne wanda ba zai biya bayar ba garin eh. lahira wa nake ji kamar da biyu ni ce na biyu wata sabon gani wai da biyu suka ne ne kwana biyu na to amma ladiyo an riga dai an riga an saba kuma dai sai shuru ji ba magana ba wani abun nan hmm? ah. me ke faruwa ne nana a alaji kwana biyu kin guje ni ba wani abu an riga an saba dai kuma me yake faruwa ne ba komai a'a ki daina cewa ba komai lalle akwai wani abu da yake faruwa a can ƙasa da ya dace ki gaya mu me yake faruwa ne Dama dai gani ne kamar an fara gane mu. Ban gane an fara gane mu ba. Su waye suka fara gane mu? Dama ran nan ne. Eh. Ran nan ne. Sai malai ne? Lafiya lau. Zo mana. A ina za ki je ne? Dama zan shiga nan cikin gida ne ina ka aika ni siyan kuka. Dama ina so in tambaye ki wata magana. Shin me tsakanin ki da Ira Makaho? Ba komai mana. Ba gaskiya kike gaya mun ba. Ba wai ina son na binciken abin da yake tsakaninku da shi ba. A'a. shine domin in baki shawara kin ga ke ya ce wacce na sani musulma kuma wanda ake ganin iyayenki da mutunci a garin nan saboda aka ki kiyaye hulɗa da shi abin da ya sa na gaya miki haka shine kin ga shi lokacin auren su ya wuce bai yi ba ke kuma a yanzu ya kamata a ce kin fitar da miji kin yi aure abin da ya sa na gaya miki haka shine idan wani abu ya faru wanda ba fatansa ake ba to ke za ki fi hijin kunya saboda haka ki kiyaye inna lillahi wa inna ilaihi to in banda abin kiladiyo da ba sai ki zo ki gaya min abin da yake faruwa ba mu canza sabon takumi da ke a haɓaratu ani da ma tsoro na ji kar a gane mu a ah, a ah, a ah, a ba ladiyo ai baki san kwakwalwata ba ne bar gani na makaho da sai mu canja takun da duk duniya ba wanda ya sai ya gane me muke me muke yi a <laughs> yanzu abin da za a yi ladiyo ke sa wanda za a yi a'a sai ka faɗa yanzu na ce ladiyo ai kin san baba ta sabulluwa ko kin san sabulluwa dai ba gani take ba idan aka ce babu gilashin nan su unduwa ba ta gani kwata-kwata kuma da daddarkin sani ajiye shi take yi to abin da za a yi idan dare ya yi ki dinga saɗaɗowa kina tahowa gida kurum yaya kai gida kuma ya za mu yi da wannan masifaffiyar kanwar taka wai na eh mana duk garin nan kowa ya riga ya san masifaffiya ce ka ka habala diyo wannan yarinyar da mai ya ce wajen kuɗi wannan wajen kuɗi kan yarinyar nan waye bai santa da nacin kuɗi ba inda yake san jimina haka take in dai zan ba wa mm, waila kuɗi to ina tabbatar miki da kanta za ta dinga share miki hanya tana kamin ki har gida ki zo kawai to in dai ka san babu matsala to shikenan a ai ina biyo karkin dinga wani zancen mm, waila uwaila akan kudi ita ma haife ta mai ya taɓa da ita but ha ah! ana san babu matsala to shi kenan a babu ladiyo ladiyo kenan ai ai ladiyo karke ji komai in dai kin yadda ana cewa da almuru ta yi ke kafa ta fara ɗaukewa sadado wup ta faɗo cikin gida da kenan su an gode a to yanzu ladidi kuma ban da tsiyaki kwana biyu da baka ji tsiran mudi ba ya cika ji dole in ji rashin daɗi mana tunda ka saba siyo mun a to farmata kai ba mace a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iskar ce ta jawo kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah ce ki haƙuri ki min izini na jinin suke can ba zan taɓa baka wannan izinin ba alhaji karami dan Allah ran annabi Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan kika ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana